Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 200.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a ta babbar rana 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Manyan cibiyoyin leƙen asirin Amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba Donald Trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leƙen asiri na gani akwai saunan rana a kaba. adadin 'yan rani da ke nan amurka daga nahiyar amurka na karuwa inda aka samu karuwar sama da miliyan daya cikin shekaru shida kana vice admiral robert howard mutumin da shugaba donald trump yake so ya maye gurbin babban mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro da ya yi murabus ya ce a kai kasuwa kanin labaran kenan aka je majalisar dokokin kasashen yammacin afirka ta kungiyar ecowas ta kawo ƙarshen taronta na musamman a birnin abuja kowace rawa najeriya ke takawa a nahiyar ta afirka Nigeria is the big problem. Whether you like it or not, Nigeria have invested a lot in Africa. Nigeria babbar yaya ce, ko an ki ko an so ai Nigeria ta takarwa sosai a Afirka. Muna ɗauke da rahoto kan wannan taron. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da wakilanta domin su gana da shugabannin ƙasashen yankin tafkin Chadi, wanda yanzu haka suka yada zango a jamhuriyar Nijar. muna goyon bayan Nijar a wannan yaƙi dalilin hakan ne ma wata tawagar kwamitin tsaro za ta ziyarci wannan ƙasa a ranakun hudu da biyar ga watan maris ɗin da ke tafe haka kuma an gudanar da wani taron karawa juna sani a nan birnin washington dc kan yanayin kasuwanci a najeriya da matsalolin da ke kawo koma baya ga tattalin arzikin najeriya ko mai ministan ciniki da masana'antun najeriya ya ce a taron manufofin da ke ƙasa yanzu za su mayar da hankali wajen haɓaka masana'antun aikin gona da abinci inganta ababen more rayuwa arzikin masana'antu da kuma samar da ayyukan yi haka kuma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran manyan cibiyoyin leƙen asirin amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba donald trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leƙen asiri da kuma masu kula da lamura suna ƙara bayyana damuwa kan dangantaka da ke ƙara tsami tsakanin cibiyar da fada white house irin da ba a taɓa gani ba yayin hira da manema labarai na tsawon sa'a ɗaya jiya alhamis trump ya yi jaddada alkawalin tuhumar duk wani jami'i ko kuma mai sharhi kan lamura da ke kwarmato kan gwamnatinsa. Well, the leaks are real. You're the one that wrote about them and reported them. I mean, the leaks are real. You know what they said. You saw it. Eh, an yi kwarmatan zahiri ku ne kuka yi rubutu a kai kuka ba da rahoto a kansu abin da nake cewa shine bayanai ne na zahiri kun san abin da suka ce kun gani bayanai ne na zahiri labaran boge ne Trump ya yi watsi da rahotanni da aka yayata cewa jami'an yakin neman zabensa sun tuntuɓi jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha kafin zaben watan Nuwamba, sai dai ya jaddada cewa ci gaba ne idan ƙasashen biyu za su mutunta juna. If we could get along with Russia, just so you understand that. Now tomorrow you'll say Donald Trump wants to get along with Russia. Zai kyau idan za mu yi cuɗanya mai kyau da Rasha, ku fahimci abin da nake cewa, gobe za ku ce Donald Trump yana so ya kulle dangantaka da Rasha. haka bai dace ba ba wai bai dace ba yin hakan yana da kyau trump ya yi watsi da cece kuce da ake yi dangane da dangantakarsa dangantakar makarabansa da moscow da ya ce kage ne kawai da kafafen watsa labarai ke yi vice admiral robert howard ya ki karɓar mukamin da shugaban amurka donald trump ya bashi na zama sabon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa da zai maye gurbin general michael flynn mai ritaya da ya yi murabus a farkon makon nan Howard ya faɗa a wata sanarwa cewa wannan aiki ne da ake buƙatar mutum ba dare ba rana kwanaki bakwai a cikin mako da kuma cikakken miƙa kai domin tabbatar da gudanar da shi daidai yadda ya kamata. Yanzu haka ba zan iya irin wannan sadaukar da kan ba. Howard ɗan shekaru sittin da haihuwa tsohon sojin kundin balan mayakan ruwa ne yana kuma magana da harshen farsi sosai. Ya yi ritaya daga aikin soja a shekara ta dubu biyu da goma sha uku yanzu haka yana aiki a matsayin babban jami'i a kamfanin Lockheed martin kamfanin makamai da ayyukan jiragen sama mai kula da harkokin kamfani inda yake mai da hankali kan jiragen united arab emirates ana matukar mutunta howard tsakanin jami'an tsaron ƙasa yana kuma hulɗa ta ƙudda da sakataren tsaro jim mathis sun yi aiki tare a lokacin howard yana mataimakin kwamandan rundunar soja ta tsakiya wadda ke kula da dakarun amurka a gabas ta tsakiya howard ya yi aiki a lokutan baya a fadar white house ya yi aiki a majalisar tsohon ƙasa ƙarƙashin mulkin shugaba george w bush inda ya mai da hankali kan daƙila ayyukan ta'addanci sakataren tsaron amurka jim mattis ya bayyana a taron ƙungiyar tsaro ta nato da aka gudana a birnin brussels jiya alhamis cewa haɗin kan ayyukan soja tsakanin amurka da rasha ba zai yiwu ba a halin yanzu sabili da yanayin bai dace ba Martin ya faɗa a wani taron manema labarai da aka gudana a shalkwata ƙungiyar tsaron haɗin kan haɗin gwiwa ta NATO cewa yanzu yanayin da muke ciki bai dace da haɗa hannu a fannin ayyukan soji ba sai dai shugabanninmu na siyasa za su iya ƙoƙarin samun madaidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi rauni mafi muni tun bayan zamanin yakin cacar baki sabili da zargin moscow da ake yi da yin katsalandan a zaɓukan amurka da kuma fin ƙarfi da take nunawa ukraine martins ya bayyana haka ne bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar rasha sergei shogu ya ce a shirye moscow take ta sake maido da haɗin kai da ma'aikatar tsaro ta pentagon yanci ranar da kasashen nahiyar afirka suna ƙara kurara amurka inda yawansu ya yi ninkin ba ninkin waɗanda suka shiga ƙasar a shekara ta 2002 ko da yake da dama suna shigowa amurka daga kasashen da ake fama da tashe-tashen hankali yan ciranin sun hada da kwararru da dama da masu zurfin ilimi da kuma kwarewa bisa ga wani bincike da cibiyar bincike ta pew ta gudanar a shekara ta 2015 akwai kimanin yan ciran da kasashen nahiyar afirka miliyan biyu da dubu 2.100 ne suke zauna a amurka waɗanda aka haifa afirka adadin ya karu daga mutane 888 da ke zauna a amurka a shekara ta 2002 yayin da bincike ya nuna 'yan afirka dubu tamanin suke zauna a amurka a shekara ta saba'in 'yan najeriya su ne 'yanci ranar nahiyar afirka da suka fi yawa amurka inda yawansu ya kai 327 daga nan sai 'yan kasar habasha da suka kai 222 sai 'yan kasar misra 192 inda 'yanci ranar kasar afirka suka fi zama a amurka su ne jihohin texas da new york da california da kuma maryland duk da ƙarin 'yanci ranar daga nahiyar afirka da ake samu a amurka ba su da yawa idan aka kwatanta da 'yanci rani daga waɗansu ƙasashen da ke kwarara a amurka labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla majalisar dokokin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kammala taronta na musamman Abuja inda aka yi bita kai koman da aka yi wajen saita al'amuran kasar Gambia. Daga Abuja ga rahoton wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina. Majalisar Dokokin Gamayyar Kawancen Tattalin Arziki na ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS sun kammala zaman su na musamman a nan Abuja, tare da yin bitar irin kai kwaman da aka yi ta yi don sassaita al'amura a kasar Gambia da ya kai ga Alhaji Adama Baro samun nasarar ɗarewa kan karagar mulkin ƙasar Biyo bayan turjiyar tsohon shugaban ƙasa Alhaji Haya Jami. Majalisar ta wa Nigeria, Liberia, Ghana, Saliyo da Senegal. Alhaji Sani Abdullahi, ɗan majalisar dokokin ECOWAS ne daga ƙasar Gambia. Nigerian President, His Excellency Muhammadu Buhari. Bisa taimakon shugaban Najeriya mai girma Muhammadu Buhari da ya ɗau lokaci ya yi ta zarya tsakanin Najeriya da Gambia don sama mana lafiya. Yau gashi al'amura sun daidaita. Manyan 'yan siyasar kasar Gambia na ci gaba da kallon shugaba Buhari a matsayin uba yayin da suke wa Najeriya kallon uwa mai kulawa. Honorable Muhammad Bah dan majalisar dokokin kasar Gambia ne kuma na tambaye shi irin kallon da shi yake wa Najeriya. Najeriya Nigeria is the big problem. Whether you like it or not, Nigeria have invested a lot in Africa. Nigeria babbar yaya ce, ko an ki ko an so ai Nigeria ta taka rawa sosai a Afirka. In ka tuna gwagwagwa da aka yi na neman yancin Afirka ta kudu, Nigeria ta marawa duk gwagwarmayar neman yancin kudancin Afirka. Nigeria ta kashe sama da dala biliyan hamsin, ta yi hasarar rayukan sojojinta a Liberia da Saliyo don samar da zaman lafiya a wannan shiya. Nigeria ke jagaba a duk wani abin da Afirka ke bukata, ta kuma yi amfani da albarkatunta don haƙata cimma ruwa a saboda haka muhimmancin rawar da najeriya ke takawa ba zai misaltu ba resources at the disposal of the entire african continent therefore the role of nigeria cannot be overemphasized. Duba da irin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a halin yanzu, tuni wasu 'yan najeriyar irin su Alhaji Sabo Imamu Gashiwa ke ganin ya kamata Najeriya ta sake bitar manufofinta na kasashen waje. 'yan Najeriya na uwa mai karfin faɗa a ji abubuwan da take yi tabbas abu ne mai kyau. To amma tun da ƙasar ta canja ta canja sai rawa canja suna ganin Najeriya ta haƙura da maganar tallafa a ƙasashen waje a yi maganin gida lokacin da ta ta farfaɗo muka yi maganin matsalolinmu. Ina ga lokacin to Najeriya ita ci gaba da wannan faɗa da take na neman samu mafita a ƙasashen Afirka musamman makota. To amma a cewar Kabiru danladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Najeriya ya kamata ta ci gaba da taka sosai a siyasar ƙasashen waje. ce Najeriya kamata ta ci gaba da irin waɗannan abubuwan saboda duk mutane su fara kawo batun wai Najeriya na da ta tattalin arziki akwai bambanci tsakanin diplomasiya da kuma abin da ke faruwa a cikin ƙasa irin waɗannan abubuwan Najeriya take na kasashen waje yana ƙara ainihin kwarjininta da kuma bata girma a cikin kasashen duniya so bai kamata ma mutane su ringa tunanin cewa wai saboda Najeriya na da ta tattalin arziki ba ba ta shiga cikin abubuwan da suka shafi wasu kasashe ba wannan kuskure ne mutum ya samu wannan tunanin Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a da hassan daga taron kungiyar ecowas sai kuma jamhuriyar niger inda majalisar ɗinkin duniya ta yaba wa ƙasashen yankin tafkin chadi saboda nasarorin da rundunar haɗin gwiwar kasashen ke samu a yaƙi da ƙungiyar boko haram Hakan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika tawagarta zuwa ƙasashen domin ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sulamu na Barma na ɗauke da ƙarin bayani. tawagar jami'an na majalisar ɗinkin duniya ta fara wannan zagaye daga biranen yawunde da injamena kafin ta iso birnin yamai a ci gaba da ganawa da shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da zummar jaddada musu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya mace ta ce ta gamsu da jajircewar rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe a yaƙi da ta'addancin boko haram kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin afirka ta yamma dr muhammad ibn chambers ya bayyana jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasar nijar isu muhammadu continuer d'être utile dans Matakin cikin gida da ƙasar Nijar ta ɗauka waɗanda suka haɗa da matakan soja da na samar da aikin yi ga 'yan ta'addan da suka ajiye makamai da matakin tsaurara dokokin shari'ar ta'addanci sun matukar ƙayatar da Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji daraktan zartarwa mai kula da yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Jean-Paul labord wanne ya kara da cewa. Nous sommes là près du Niger. Euh, Muna goyon bayan nijar a wannan yaƙi. Dalilin hakan ne ma wata tawagar kwamitin tsaro za ta ziyarci wannan ƙasa a ranakun 4 da 5 ga watan Maris ɗin da ke tafe. domin tantauna hanyoyin dafawa jamhuriyar ta Nijar a yakin da take yi da Boko Haram da na ta'addancin da ke addabar yankin Sahel baki daya. Tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta cike wannan zagaye na ƙasashen yankin tafkin Chadi da Najeriya inda za su tantauna da hukumomin wannan ƙasa in ji Dr. Muhammad Ibn Chambers. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gai da sile a nan birnin washington dc kuma aka gudanar da wani taron karawa juna sani kan yanayin kasuwanci a najeriya da matsalolin da ke kawo koma baya ga tattalin arzikinta taron da ya samu halartar ministan ciniki da masana'antun najeriya abokiyar ma maryam bashir bugaji ta halarci taron kuma ta haɗa mana wannan rahoto Rashin isassun ababen more rayuwa yana ci gaba da janyo cikas ga Najeriya musamman ta fannin masu son zuba hannayen jari a kasar. Wannan furuci ya fito ne daga bakin Jennifer Cook ta cibiyar nazarin tsare-tsare ta ƙasa da ƙasa yayin wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a nan birnin Washington DC. Taron ya yi dubi kan yanayin kasuwanci a Najeriya da matsalolin da ke haifar da tarnaki ga tattalin arzikin Najeriya. Cook ta ci gaba da bayani. Infrastructure remains problematic. Uh, Ta ce gudanar da kasuwanci a Najeriya yana da wuyan sha'ani domin banda rashin isassun ababen more rayuwa dole sai kana da wani a ƙasa da zai taimaka maka wajen tafiyar da komai. A cewar Jennifer Cook, hakan ya taimaka wajen karya tattalin arzikin Najeriya Tattalin arzikin Najeriya dai a 'yan shekarun bayan nan ya shiga mawuyacin hali tun bayan da farashin mai ya faɗi a kasuwar duniya, lambarin da ya haifar da kuncin rayuwa ga ɗimbin 'yan ƙasar. Ko a makon da ya gabata an gudanar da zanga-zangar nuna damuwa kan yadda hukumomi ke tafiyar da ragamar mulkin ƙasar a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tsawaita hutunsa a London, inda ya je karɓar magani saboda rashin lafiyar da ba a bayyana yanayinta ba. sai dai yayin da yake jawabi a gaban wannan taro babban mai jawabi ministan ciniki da masana'antun najeriya dr okechukwu enelama ya ce akwai matakai da suke ɗauka domin ganin an tsamo kitse daga wuta. Uh, we took the view from the very beginning that the most important thing Tun da farko muka yi shawarar ɗaukan matakan da za su samar da kyakkyawan yanayi da zai haɓaka cinikayya, masana'antu da kuma zuba hannun jari a ƙasar. Matakan da za su taimaka wajen magance matsalolin da ke ci gaba da ci mana tuwo a ƙwarya. Manufofin da ke ƙasa yanzu za su mayar da hankali wajen haɓaka masana'antun aikin gona da abinci, inganta ababen more rayuwa, arzikin masana'antu da kuma samar da ayyukan yi. Ya ce wannan gwamnati za ta yi ƙoƙarin cimma waɗannan gurorin na daidai gwar gwargwado kafin wa'adinta ya ƙare kuma za ta wa kamfanoni masu zaman kansu damar shigowa don taimakawa wajen cimma waɗannan gurorin. ya ce kuma ga dukkan alamu wannan sabuwar gwamnatin amurka za ta ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu anthony carroll wani babban masani kan harkokin tattalin arziki a cibiyar making progress grow ya ce kafin a iya cimma waɗannan gurori da aka shata dole sai an shawo kan matsalar wutar lantarki akan farashi mai rahusa Tattalin arzikin Najeriya dai ya dogara ne kacokan akan kudaden da take samu a fannin man fetur wanda ake haƙowa a yankin Niger Delta da ke fama da tashe-tashen hankula. Yawan man da Najeriya ke haƙowa ya ragu sosai a dalilin ta da ƙayar baya da tsagiyar yankin ke yi na kai hare-hare akan masu harkar mai da kuma farfasa butatan man. Wannan ya ƙara takuwar irin kudaden shiga da Najeriya ke samu a bayan faɗuwar farashin man a kasuwa. Maryam Bashir Bugaje sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Maryam a gaishe ki da aiki. To masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe. Ga Muhammad Lalo da mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa 'yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawarsu wajen taimakawa al'ummar amurka 'yan asalin afirka waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa shirin duniyar amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi ta kuma yi fafutukar yaƙi da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta inda ta zama ɗaya daga cikin mata hamshakai masu kuɗi a tsakanin amurka 'yan asalin afirka wannan mata ba wata bace illa madam sije woka wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na ɗaya kuma an sha ɗan karen wahala kafin a sami irin sa yanzu. Elele Bundles na ɗaya daga cikin tattaɓa madam sije woka kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkakarta ta bari. Walker really represents um, the American dream. Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta, kuma ita ce 'ya ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919 tana mai shekaru 51 kuma a lokacin har ta kai matsayin miloniya. Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a karni na ashirin. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa 'yan asalin Afirka. But uh, what I love is Abin da ya fi birge ni game da ita shine yadda ta saka hotonta a jikin gwangwanin man. A lokacinta akwai kamfanoni da suka sayarwa mata baƙaƙen fata ire-iren waɗannan mayukan gashi, amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da basu su kama da su ba, saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata 'yan nahiyar Turai ke da shi akan baƙaƙen fata. abin da madam cj walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin amurka inda ta raka kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta kuma cikin tawagar tafiyar tata hadda wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna so it wasn't just about Harkokinta ba wai sun ta'allaka ne kawai akan kayayyakin shafe-shafe ne ba, a'a kuma abin da ya fi burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabudin kofa ga wasu ɗimbin mata waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya wa 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta. Bundles wato ta taɓa kunnen Madam CJ Walker ta kwashe shekaru arba'in tana bincike kan yadda kakar kakarta ta yi rayuwarta. So women also wrote letters to her Takan samu wasiƙu daga mata 'yan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samarwa kanta kudaden shiga fiye da wanda wani zai samu a wata. Idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu. Bundles ta kara da cewa walka ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka ciki har da tallafawa mata Amurka 'yan asalin Afirka. A shekarar 1917 ta taɓa shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan Amurka. A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba, A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba. Ga mutane da dama, Madam CJ Walker ta wuce matar da za a rika mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi, saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa. To a wani bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da wasu ke cewa gwamnatinsa ta fara shiga cikin rudani kasa da wata guda bayan rantsar da gwamnatin tasa. Shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na gaggawa da ya yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Baya ga haka shugaban ya cicciki 'yan jarida kan yadda ya ce suke yada labaran da ba su yi ba kana ya kara kora batun da ake cewa yana da alaka da shugaban rasha vladimir putin a wani bangaren kuma ranar alhamis da ta gabata ne har ila yau baƙi mazauna amurka da dama suka ƙauracewa wuraren da suke aiki a wani mataki na ƙoƙarin nuna irin rawar da suke takawa a harkokin yau da kullum a nan amurka lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka ki buɗewa wannan dai wani mataki ne na mai da martani kan yadda gwamnatin ta trump ke nuna kyamar baki a nan amurka masu aro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan karo sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mai hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa muna jinjina ma hukumar GES kan mataki da ta ɗauka na tsayar da rabon taki a ƙaramin hukumar Musawa sakamakon raba lalataccen taki da aka samu ma'aikata na yi daga Comrade Saifullahi Idrisu Jikamshi. Sako na gaba na cewa Salam VOA Hausa. Muna wa al'ummar garin Maiduguri na jihar Borno bisa halin da suka wayi gari da shi na halin kunar bakin wake na 'yan ta'adda. da fatan hukumomi da sauran al'umma za su ci gaba da sanya ido allah kiya aukuwar haka nan gaba amin daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsinan najeriya wani sako daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa da allah ku bani dama ne ya ci giyar dan majalisar mu na dattawa wato senate ahmad lawan wanda tun da muka kammala zaben shekarar 2015 har yanzu ba mu ido hudu da shi ba don haka nake kira ga sanata ahmad lawan duk inda yake a fadin najeriya ya dawo gida don mutane da suka tura shi majalisa suna buƙatar ganin shi ruwa a jallo Sako na gaba na cewa kai ma wani jirgin saman sojoji mai tashin ungulu kiran MI-17 hari da mayakan Boko Haram suka yi a jihar Borno. Hakan abin takaici ne da damuwa da fatan dakarun tsaro za su ƙara kaimi wajen kakkabe ragowar 'yan Boko Haram din da suka saura. Daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. wani sako na cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya hakika babu abin da za mu ce ga hukumar efcc sai godiya sa'annan kuma sai hukumar ta ƙara kaimi wajen yaƙi da ɓata gari masu satar dukiyar ƙasa sako daga abba sa'ad mahuta sako na gaba na cewa hakika mu talakawan najeriya muna buƙatar gwamnatin najeriya ta dinga mana ayyukan raya ƙasa da kuɗaɗen satar da aka kwato a hannun ɓarayin gwamnati ganin yadda ake ta kwato kuɗaɗe a 'yan kwanakin nan daga salima abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar filato da bala vice direban tanka jos wannan sako na cewa assalam voa hausa da fatan kuna lafiya da allah ku bani dama ne kira ga dan majalisar tarayya mai wakiltar bauchi ta arewa wato sanata suleiman nazif da ya sani cewa mun zaɓe shi ne domin ya yi mana aiki ba wai ya je ya sheki ayarsa a abuja ba da fatan zai gaggauta dawowa mu zaɓinsa ya yi musu aiki tun kafin mu ɗauki matakin kiranye a kansa daga prince yawo adamu bulkacuwa sakoma na ƙarshe na cewa hakika ta sakeyar shugaban kamfanin kayan latroni na samsung zuwa gidan yari da wata kotun koriya ta kudu ta yi bisa samunsa da laifin cin hanci ga gwamnatin ƙasar koriya ta kudu domin samun alfarma a gaskiya wannan koma baya ne ga kamfanin samsung ɗin ganin yadda lamarin ya fara shafar kamfanin wajen faduwar darajar hannayen jarinsa a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta duniya daga bello ishaku birnin fulani jihar gombe. To madalla, masu mu kafin mu yi sallama da ku yanzu girza ta dawo muku da labarai amma wannan karan a takaice. aka yake dan mutan gumen manyan cibiyoyin leken asirin amurka sun ce za su ci gaba da ba shugaba donald trump bayanai iyaka iyawa sai dai tsofaffin jami'an leken asiri da kuma masu kula da lamura suna ƙara bayyana damuwa kan dangantaka da ke tsami tsakanin cibiyar da white house irin da ba a taba gani ba yayin hira da manema labarai na tsawon fiye da sa'a ɗaya jiya alhamis trump ya yi ta jaddada alkawalin wato tuhumar duk wani jami'i ko kuma mai shari kan lamura da ke kwarmata ayyukan gwamnati Vice Admiral Robert Howard ya ƙi karɓi mukamin da shugaba Donald Trump ya ba shi na zama sabon mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda zai maye gurbin Janar Michael Flynn wanda mai ritaya wanda ya yi murabus farkon makon nan. Howard ya faɗa wata sanarwa cewa wannan aiki ne da ake buƙatar mutum ba dare ba rana kwanaki bakwai a cikin mako da kuma cikakken miƙa kai domin tabbatar da gudanar da shi daidai yadda ya kamata. Yanzu haka ba zan iya irin wannan sadaukarwar ba. sakataren tsaron amurka jim mattis ya bayyana a taron kungiyar tsaro ta neto da aka gudana a birnin brussels jiya alhamis cewa haɗin kan ayyukan soja tsakanin amurka da rasha ba zai yiwu ba a halin yanzu sabili da yanayin bai dace ba martin ya faɗa a wani taron manema labarai da aka gudana a shalkuta kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto cewa yanzu yanayin da muke ciki bai dace da haɗa hannu a fannin ayyukan soja ba. To madalla kafin mi salama da ku muna taya Sadiq mai gari Ahmad murnar ɗaurin aurensu da Shamsiya Abubakar wanda za a yi gobe Asabar 18 ga wata da misalin karfe 10 na safe a gaba da gidan Jaura Turaki a garin Yola jihar Adamawa wanda Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Haka kuma muna taya Bello Muhammad Bello wanda za a wanda aka fi sani da General BNB tare da amaryarsa Zainab Yunusa Odariko. Murna aurensa da za a daura gobe Asabar shi ma da misalin karfe biyu na rana a gidan labaran gobe zan tashi da ke lamba bakwai Nasarawa Gong ta Corona Junction da ke Jos a jihar Filaton Najeriya. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin. masu mu ana miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana shirin da ma mu na yau mr john ni sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin maryam usman da safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa